Masauraran mu sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25-31 da kuma 40 da ma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon voa Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum bar da warhaka ibrahim kalmasi garba ne da hafsat bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin dan takarar shugabancin ƙasar ghana a zaben da ya gabata dr hassan ayariga ya ce har yanzu a Ghana akwai sauran rana a ba A sayan baka shiga cikin daki ba, ba za ka gane iyakacin abin da ke cikin daki ba ko zafin daki ba. To bayan da Najeriya ta haramta haɗawa ko sayarwa ko kuma shigowa da kodin a Najeriya saboda amfani da shi a wajen haɗa kayan maye da wasu ke yi. Wasu 'yan Najeriya na cewa ai ba kodin kaɗai ya kamata a haramta ba, To banda kodin din shin su me da me kuma kuke ganin ya kamata a hana shigo da su don ceto 'yan Najeriya daga zama 'yan kwaya? Lambar da ya kamata a kira mu ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna kuma tafa da shirin wasanni amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. ta'addanci sun yi sanadiyar mutuwar sojojin Afghanistan 252 a satin da ya gabata, tare da raunana mutane 400. Ministocin cikin gida da na tsaron Afghanistan tare da shugaban hukumar leƙen asiri ne suka bayar da wannan sanarwar a yau Litinin, yayin da suke baiwa Majalisar Dokokin kasar bayani kan taɓarɓarewar tsaro a Afghanistan, tun da ƙungiyar Taliban ta ƙaddamar da kakar hare-haren bazarar wannan shekarar makonni biyu da suka suka gabata. Wannan dai shine karo na farko cikin watanni da dama da jami'ai suka rawaito harin da ya shafi sojojin Afghanistan ɗin. A halin da ake ciki kuma sakamakon wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya da aka wallafa a yau Litinin ya bayyana cewa wani hari da sojojin saman Afghanistan suka kai a watan da ya gabata kan wani taron addini da ake gudanarwa a sarari yayi yi sanadiyar mutuwar yara talatin da kuma raunata hamsin da ɗaya. kuma akalla manya shida sun rasa rayukansu ishirin kuma sun raunana lokacin da jirage masu saukar angulu mallakar sojin saman afghanistan suka kai farmaki a lardin kunduz inda wata kungiyar manyan maza da yara suka taru domin bikin murnar haddar karatun alkur'ani sakataren harkokin wajen birtaniya na kokarin kamun kafa da wajen gwamnatin shugaban amurka donald trump domin amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla tsakanin iran da manyan kasashen duniya kan tsagaita ayyukan nukiliyarta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka sanya mata. Johnson ya tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo kuma daga baya zai yi magana da mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mai ba da shawara kan harkokin tsaro John Bolton kwanaki kaɗan kafin ranar da shugaba Donald Trump zai yanke hukunci kan ko ya soke yarjejeniyar ko kuma ya sake tabbatar da ita. Ƙasashen Birtaniya da China da Faransa da Rasha da ma Jamus da Amurka sun kulla yarjejeniyar da Iran kan zargin da suke mata na kera makaman nukiliya. Iran dai ta musanta zargin kuma ta tabbatar da cewa tana da damar da za ta kera makamai masu linzami domin ta kare kanta. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya bayyana cewa idan Amurka ta janye daga yarjejeniyar za ta yi nadamar da bata taɓa yin irinta ba. labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata aron gama tsakanin 'yan bindiga da mutanen ƙauyen Gwaska a arewa maso yammacin Najeriya. Ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar tsaro ta sa kai na ƙauyen ya ce 'yan bindigar sun harbi yara kuma sun ƙona gidaje yayin da suka ci ƙarfin ƙungiyarsu. Mai maganar da ba a bayyana sunan shi ba ya ce 'yan bindigar sun zo ne daga jihar Zamfara da ke makwabtaka da jihar ta Kaduna. Harin da aka kai a ranar Asabar shine na ƙarshe a baya-bayan nan cikin hare-haren da ake ta kaiwa ƙauyuka a Najeriya, wanda suka kunshi satar shanu, satar mutane da garkuwa da su wanda suka samo asali daga rikice-rikicen manoma da makiyaya. rigingimu da matsalolin tsaro da yawa na ci gaba da addabar najeriya ciki har da na kungiyar mayakan boko haram a yankin arewa maso gabas kafofin yada labaran koriya ta kudu sun bayyana cewa mai yiwuwa taron koli tsakanin shugaba donald trump da shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un zai kasance a wata mai zuwa a kasar singapore jaridar chosun ibo da kafar yada labaran yonhap sun faɗa tare da kin bayyana majiyoyinsu cewa amurka da koriya ta arewa sun yarda cewa taron zai kasance a cikin sati na uku a watan yuni domin gujewa cin karo da taron manyan ƙasashen duniya bakwai wato g7 wanda za a yi a ƙasar canada a ranakun 8 da 9 na watan yuni wanda kuma shugaban na amurka zai halarta Trump ya shaida wa manema labarai a ranar Juma'a cewa bangarorin biyu na da rana da kuma wurin haduwarsu. A baya ne dai ya ce yankin da babu soji da ke tsakanin kasashen Koriya biyu zai iya zama wuri mai kyau domin ganawar tasu. Hafsa Bello dan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. To kamar yadda aka ji a labaranmu da suka gabata, ƙasar Burundi ta dakatar da gidajen rediyon muryar Amurka da BBC daga yada labarai a ƙasar, Ana gab da gudanar da wata muhimmiyar ƙuri'a. Kan haka ne shugaban hukumar gudanar da kafafen yada labaran gwamnatin Amurka BBG, Mr. John F. Lanson, ya fitar da takardar bayani kamar haka. Kwana guda bayan zagayowar ranar jaddada 'yancin 'yan jarida ta duniya, kuma ana saura kwanaki goma a kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ƙasar Burundi kan batun canza wa'adin shugaban ƙasa. Sai kawai gwamnatin ƙasar ta Burundi ranar Juma'ar da ta gabata wato hudu ga watan Mayu ta bayar da sanarwar cewa za ta dakatar da yaɗa shirye-shiryen muryar Amurka a zangon FM a ƙasar na tsawon makonni shida. kuma wannan hanin zai fara aiki ne ranar bakwai ga watan mayu wato yau ɗinnan litini wakilan muryar amurka da ke kasar sun tabbatar cewa an aiwatar da wannan dakatarwar da safiyar yau ɗinnan litini ko da yake muryar amurka na kuma yada labarai a zangon am da talabijin da yanar intanet yan burundi sun fi sabawa da zangon fm yan burundi na dogaro da muryar amurka don samun labaran gaskiya a yayin da ƙasar ke fama da matsalar siyasa da na jin kai da ke daɗa sukurkucewa Hukumar rukunonin yada labaran gwamnatin Amurka ta BBG za ta ci gaba da goyon bayan mutanen Burundi ta wajen samar musu da shirye-shirye da kuma labaran gaskiya. Ina kira ga shugaba Pierre Nkurunziza da ya dawo daga rakiyar wannan matakin saboda tabbatar da tsaro da kawar da tashin hankali don a kare jama'a. In ji Mr. John E. Lanson, shugaban hukumar BBG. To To kamar yadda aka ji, ɗan takarar shugabancin ƙasar Ghana na jam'iyyar APC a zaben da ya gabata, Dr. Hassan Ayariga, wanda ya halarci wani bikin 'yan Ghana a nan Amurka, ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa, inda muka tambaye shi kan abubuwan da suka shafi Afirka da ƙasar ta Ghana, inda ya fara da amsa tambaya kan halin da ake ciki a ƙasar ta Ghana kamar haka. 2016 da aka yi elections na Ghana, NDC wanda suka ci power sun lu sun ba da mpp to mpp suka ansa a ta sun yi so da yawa suna promises da za su iya su bari gari ya te gaba amma an vote an basu yanzu ana gani kamar abun ya sake abin da aka fada ba shi ake yi ba a sayin baka shiga cikin daki ba ba za ka gane ya iyakacin abin da ke cikin daki ba ko zafin daki ba in baka zauna kan kujera ba ba za ka gane kaman kujera na da hayaki ko bai da shi ba so yanzu sun zo hayakin ya tashi ya zama muna ban magana menene ya sake cikin gana kudin wuta ya karu kudin fuel shine mai ya karu kudin daki shine accommodation ya karu kudin abinci kullum yana karu kudin ruwa ya karu wa gani basic things da ko baka zama politician ba baka zama mutumin government ba za ka use idan wanga abubuwa kudin shi ka karu to ai ka san kaman gari yayi wuya so mu namu muna cewa before mu yi magana batun economic indices cewa economic figures yana gwada kamar positive economic figures shi wanda ke biyan kudin wuta da kudin ruwa da kudin mai wa'annan ne shi economic indices shi ba wanda kuke cewa kaman ya hau ya soka ba saboda shi yana so ya gane cewa kaman kudin ruwa ya soka ko ya hau kudin wuta ya karu ko da ya rigu. To uh, Dr. Hassan amma duk da haka akwai masu ganin ana kan ci gaba sosai a kasar Ghana musamman idan aka kwatanta ta da sauran makotan kasashe ciki har da Najeriya da ake ganin ita ce jagora a Afirka. A kasan Ghana da haka fi inda yake. kamar idan na baka dubu dari na ce ka yi aikin dubu dari sai ka yi aikin dubu ashirin ai baka ce gaba ba. cewa abin da muke so mu gane ke idan aka baka kudi aikin dubu dari sai ka te kai ashirin ka te da kasa gaba mun koma baya mu muna cewa inda abin da muke da shi a kasan ghana to bai ce a ce muna wahala ba muna da gold muna da oil muna da diamond muna da bauxite muna da manganese muna da timber muna da koko kowane mineral resources muna da shi to bai ce a ce muna ganin mutane na wahala cikin garin ba ba wai kasan bai da arziki ba. To, Dr. Hassan ɗazuka ce a mai ɗaki shi isan inda ɗaki ke yoyo in ka ciki ba za ka san cikakken matsalar ba. Ba ka ganin watakila wani zai ce kai ma don baka shiga ba ne ba shi isa ka san inda matsalar take ba ba? A, a, ninawa cewa akwai abubuwan da mutum za ka gane kamar daki yana yoyo in ka sake zinc ko yana yoyo ya bar yoyo. idan ka san kaman yana yoyo sai ka sake rufin nan duka to ai ya bar yoyo to mutane sun shiga yana yoyo duk suna zaune ciki da adarin yana yoyo shi muke yo to dr hassan shin kana shirin sake shiga takara a zabe mai zuwa ne ko ko ya insha Allah 2020 za mu saya saboda mutanen da na gana suna tambayana yaushe za ka ka saya ko ba za ka saya ba amma yau a cikin wanga voice of america na tabbata hassana yarga ya contest 2020 elections na Ghana insha Allah. To baka ganin watakila abin da ifaru a zaben da i gabata shi zai kuma faruwa koko akwai wani shiri da kai da ya saba man na baya can. Bammala wai wanda ya yaki ya gudu zai sake shiri ne kuma yaki. Ko ba haka ba muka yaki muka rasa sai muka sake shiri. a ji ci gaban hirarmu da Dr. Ayariga a shirinmu na gaba. To kamar yadda na ce an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan ƙwayoyin da kuke ganin ya kamata su ma a haramta shigo da su Najeriya kamar yadda aka hana kodin. Kamar nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ok, daga ina? daga Taraba State, karamar hukumar Gasol. To, muna sauraron ka. Lace maganan kwaizin da kuke yi ba komai ba ne. Mm. Akwai wani abu da ake kira sukudai. Mm-hmm. Ya fi kashe matasa, ya fi lalata matasa da mata, dan ya fi kwara illa. Mm. Hakika. Kana gani ya fi? An sha a samu mutum akan goya mutu. kwana uku kwana hudu sai ya ruba ma wani za samu ya mutu duk sako yin? Eh, duk sako yin ne sosai ma to mun gode da gudunmawar da ka bayar to har yanzu dai muna taraba wake kan layi a taraba din wake kan layi a taraba har ila yau to da alamar layinka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da kwayoyin da ya kamata su ma a hana shigo da su najeriya kamar yadda aka haramta shigo da kodin to bari mu je mu kaduna garin gwamna ke kallaye a kaduna to sunana ibrahim alarama riga cikin kaduna to muna jin kamar ibrahim to madalla gaskiyar magana na yi murna da hana shigo da kodin da aka yi a wannan kasa tamu ah, ni na ganin hadda ma shalisho ya kamata shi ma a sa doka mai karfi a kanta mun sani cewa za a iya faci ko da ba da shalisho ba wasu Malibra muna jin ka ci gaba. ke da cewa ya za su yi faci ne to ya kamata shi ma gwamnati ta duba saboda shalishe ne yana bata matasa ba dan karami ba na gode ibrahim to mun gode da gudunmawar da ka bayar to layin malami na gaba kuma ya katse to kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku game da kwayoyin da ya kamata su ma a haramta shigo da su kamar yadda aka haramta shigowa da kodin to bari mu je mu kebi wake kan layi a kebi wake kan layi a kebi wake kan layi a kebi to da alamar layin malamin ya katse to kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayinku game da kwayoyin da ya kamata su ma a hana shigo da su najeriya kamar yadda aka hana shigowa da kodin saboda to muna akwai wani kan layi muna jin ka to yau dai muna fama da matsalar layi to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da kwayoyin da kuke ganin su ma ya kamata a hana shigo da su Najeriya. To muna ga wani malami kan layi muna jin ka. Waye a kan layi? Waye a kan layi? To, yau dai muna fama da matsalar layi. To ga wani a kan layi daga jihar Yobe, wake kan layi daga jihar Yobe? Kana magana da Dr. mamadu Yaro. To muna jin ka Dr. Mamadu. Abubuwan da yake damun mutane ai ba kodin kaɗai ba. Mm. Akwai tramol, akwai 200, mm. kuma akwai solution, akwai sukurdayen. To wannan abubuwan duka shi ne ya yi yawa ya mamaye kuma akwai rashin ilimi ga yara matasa. To su ma kana ganin ya kamata a hana shigowa da su? Ya kamata a hana shigowa da shi. To mu yana kawo illa da yawa. To mun gode da ra'ayinka. Ga wani malami kuma na gaba. Wake kan layi? Muna jin ka. Na ba? Eh. Ni ne Isa Lambairi. To malam To malam Isa muna muna jinka muna jinka. Yau wato gaskiya yadda aka yi kokari aka hana can aidin din nan yayi kyau. Hmm. Gaskiya muna muna muna muna farin ciki da abun da aka hana nan wallahi gaskiya abu ya mana kyau. Zai kara matasa zaman lafiya a Najeriya. To, to saura da mai da mai kuma kake ganin ya kamata a hana shigo da su don a ceto matasa daga zama 'yan kwaya. to gaskiya hannun ka wana so da irin safaran koyoyi na wanda suke sa matasa maye su ma ya kamata hana shigowa da su a rufe kamfanin kwata-kwata ma ya fi ikan nake gani a ra'ayina. to mun gode mu dubu bari mu je mu kaduna garin gwamna ake kan layi a kaduna. wake kan layi a kaduna. to da alamar kai ma layinka da matsala. to kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayoyinku game da haramta to to ga wani malami kan layi muna da jinka um, babban abin da ya kara a ka gabatar da kanka da kuma inda ka fito yawa ni ne Ahmadu Abdulhamidu Bangwai a Wotun To muna jinka. ka Hello? Muna jin ka daga murya. Yawwa ni na Ahmadu Abdulhamidu Kwangwai, karamar hukumar Huntuwa. To, ci gaba. Um, um, abin da nake son a ƙara ƙoƙari kan shi dama ana yi wato akwai magana ganye ganye ta da birni da ƙauye akwai ma guraren da suke shuka ta a boye ba ce da gaske da zaɓulo irin waɗannan abubuwa suna ɓata matasa. to to mun gode su mun gode sosai da ra'ayinka ga kuma wani malamin kan layi ka gabatar da kanka sunana abubakar shaibu daga sunana daga daga zuna zaria local government amma ina kiran ku daga nan maraban yanya yau wato ci gaba da bayani Eh muna kira ga gwamnati da ta kula game da buɗe yawan kemis kemis da ake yi haka ba bisa da'ida ba sannan kuma kayan shaye-shaye misali yanzu panadol estera ma mun gano ana shan shi da yawa yana ba da wani caji in ji masu shaye ta kula sannan kamar irin su tiramol irin su retinol irin su roci da dai shauransu hatta kayan da ake yin faci da shi irin su eh, shalisho din nan ya kamata gwamnati ta sa ido a kansu sannan kuma a zaburar da matasa a wayar musu da kai To mun gode. yau ne kiran na na farko da na same ku. To mun gode sosai mun gode muna ma wato marhaba. To ga wani malami akan layi wake kan layi? To to to shikenan ma da, da alamar wato lokaci ya wannan to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu har kullum. To ga shiri na gaba. Labaran wasanni. jama'a muna fatan mun same ku kalau a wani sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai share fage da wasan da aka yi jiya lahadi tsakanin barcelona da kuma real madrid wadda duk da cewa su barcelona sun yi wasanni da yan kwallo guda goma karshen ta an tashi a kunnen doki ne na ci biyu da biyu kuma a wannan wasa din har yanzu da su zakarun na la liga suna ci gaba da zama kungiyar da babu wanda ya shanta a bayan wasanni talatin da biyar da suka yi a cikin wasan na jiya cristiano ronaldo ya saka kwallonsa ta tara a wasan gasar da liga kuma ta goma sha takwas a gasar clasico amma dai ya ji ciwo saboda haka dole sai da aka ɗauko mako a sashiyo ya mai gurbinsa. a wasan ƙarshe da ya yi a dandalin ko kuma filin wasan su na cikin gida na emirates asan wanga manajan kungiyar kwallon kafa na arsenal ya yi ban kwana da magoya bayansa bayan ya share shekaru 22 yana jagoranci wannan kungiya ta arsenal to sai dai wannan wasan na jiya ya masa daɗi domin ya karkare da gagarumin nasarar cibiyar da babu akan kungiyar kwallon kafa ta bali a wannan wasan da suka yi mujallar sport 24 ta ta cewa magoya bayan arsenal da yawa sun saka jajayen riguna da aka rubuta mun gode san a kansu yayin da su kansu kungiyoyin duka guda biyu da aka yi wasa da su wato da ita arsenal din da bali din suka yi faretin girmamawa shi wanga din kafin a fara wasa a cikin wannan filin wasa da ke daukan mutane kamar dubu sittin ita ma nahiyar afirka ta fito tana ta jinjinawa wannan gogaggen manaja wato asan wanga din musamman suna gode mashi saboda cewa ya buɗe wa 'yan afirka da dama kofar shiga su yi wasa a duniya ta san su cikin su hada wanko kano na nigeria da kuma emmanuel adebayo na kasar togo shi dai wanga dan shekaru 68 da haihuwa ya ciwa arsenal kofofin premier league har guda uku da kuma na fa cups guda bakwai sai dai ku a kwanan nan inda aka fitar na ana ta kira akan cewa sai ya sauka daga kan kujerar tashi saboda yanzu shekaru goma sha hudu kenan lamar da arsenal ta ci kofin premier league sannan kuma har tana fuskantar kalubala na watakila a fitar da ita daga gasar champions league wato ta zakarun turai a karo na biyu biye da juna a cewar mujallar all africa da yake mun taba magana premier league ya kamata mu ga muku halin da ake ciki a fannin maki-maki ko kuma akan allon maki-maki na premier league din inda har yanzu manchester city ita take take jagoranci da maki hudu, bayan ta sai manchester united da liverpool wanda suka zo matsayi na biyu da na uku spurs da chelsea da arsenal su ne a matsayi na hudu da na biyar da na shida akan allon na premier league jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai mun gan kuwa ta litinin allah kanmu mun ba ku lafiya Yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a lokacin tafiyar shi ta kwanan nan zuwa yankin gabas ta tsakiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fayyace cewa maganar tsaron ƙasar Saudi Arabia babban muhimmin abu ne a wurin Amurka. Babban damuwa a cikin batun tsaron ita ce Iran, ƙasar da ke kawo ta da zaune tsaye ta hanyar goyon baya ga ƙungiyoyin ta'addanci. Iran, a cewar Mr. Pompeo, ita ce ƙasar da ta fi tallafa wa ayyukan ta'addanci a duk duniya kuma amurka ba za ta kyale ta har ta mallaki makamin nukiliya ba a yemen iran na ci gaba da mara wa 'yan tawayen kungiyar hut da kuma samar musu kudaden sayan makamai da horar da su wanda ya saba wa dokokin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mayakan kungiyar huti na ci gaba da harba makamai masu linzami zuwa ga saudi arabia inda suke auna harkokin sufurin jiragen ruwa da kuma yin barazana ga al'ummar saudiya a yayin da amurka za ta ci gaba da tallafa wa saudi arabia wajen inganta harkokinta na tsaro da kuma mara mata baya wajen 'yancinta na tsare iyakokin ƙasarta sulhuntawar siyasa ita ce kaɗai hanyar da za a samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yemen akan haka ne ƙasashe na amurka da saudiya suka yanke shawarar cewa za su goyo bayan ƙoƙarin da sabon jakadan majalisar ɗinkin duniya ke yi na ƙarfafa sulhun siyasa da zai kawo ƙarshen yaƙin basasa matsalolin siyasa da harkokin tsaro da rikici da haifar da taɓarɓarewa ayyukan jin kai duk sun samu matsala a Yemen sanadiyar ƙungiyar Alƙa'ida da ISIS a yankin ƙasashen Larabawa. Idan waɗannan ƙungiyoyin suka samu gindin zama ita kanta Amurka za ta fuskanci barazana. Yana da muhimmancin cewa ƙasashe mafi rinjaye musulmai su yi jagorancin duk wani yin da za a yi don yaƙi da ta'addanci a faɗin duniya. Amurka ta shirya tsayawa da Saudi Arabia domin su cimma burinsu a kan tsaro a cewar Mr. Pompeo. Kuma kamar yadda shugaba Trump ya ce, Ƙasashen gabas ta tsakiya ba za su zauna suna jiran sai Amurka ta yi amfani da ƙarfinta ba wajen raba su da ta'addanci. Ƙasashen musulmai dole su ɗauki wannan nauyin a kansu. Idan har muna son samun nasarar murƙusar da ayyukan ta'addanci a cewar Sakatare Pompeo. Dole duka mu fuskanci aƙidoji masu matsanancin ra'ayin Islama da ƙungiyoyi da ke samun ƙarfin gwiwa daga wurinsu. Kuma wannan na nufin dole ne mu haɗa hannu don kare kashe-kashen da ake yi wa kansu musulmai. Mai bayin Allah da cin zarafin mata kuma da kisan gillar kiristoci. Amurka tana matukar marawa Saudi Arabia baya akan ajandarta ta shekara ta dubu biyu da talatin da baiwa mata sukunin ɗaukaka darajar rayuwarsu. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To ga shirmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. Hare-haren ta'addanci sun yi sanadiyar mutuwar sojojin Afghanistan 252 a satin da ya gabata tare da na mutane 400. Ministocin cikin gida da na tsaron Afghanistan tare da shugaban hukumar leƙen asiri ne suka bayar da wannan sanarwar a yau Litinin. yayin da suke baiwa majalisar dokokin kasar bayani kan taɓarɓarewar tsaro a afghanistan tun da kungiyar taliban ta ƙaddamar da kakar hare-haren bazarar wannan shekarar makonni biyu da suka gabata wannan dai shine karo na farko cikin watanni da dama da jami'ai suka rawaito harin da ya shafi sojojin afghanistan din sakataren harkokin wajen birtaniya na kokarin kamun kafa wajen gwamnatin shugaban amurka donald trump domin amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 wacce aka kulla tsakanin iran da manyan kasashen duniya kan tsagaita ayyukan nukiliyar ta domin sauƙaƙa ko cire takunkumin da aka sanya mata johnson ya tattauna da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo kuma daga baya zai yi magana da mataimakin shugaban ƙasar mike pence defense da mai ba da shawara kan harkokin tsaro john bolton kimanin mutane 45 ne suka rasa rayukansu a yayin wata arangama tsakanin 'yan bindiga da mutanen ƙauyen gwaska a arewa maso yammacin najeriya ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar tsaro ta sa kai na ƙauyen ya ce 'yan bindigar sun harbi yara kuma sun ƙona gidaje. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma. Hafsat Bello ɗan mai soro. Da Daniel Brown wanda ya ba da umarni da injinin mu na wannan lokacin wato Malam Suleiman Altarwali ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.